jiya akwai ɗayan cikinsu ya gaya mun akalla akwai mutum ɗari biyu da wani abu wanda ya san mahaddata alkur'ani amma da an kashe su kuma hadda ba wai hadda ta wasa ba to jama'ar musulmi ni dai na faɗi a wurin nan ga matasa cewa ƙur'ani kam gaskiya ne kuma da yawa magabata sun ce shi ake fara ko shi ya kamata a fara karantar da mutum ko a gina ilimansa a kai amma an tambaye al'imam malik game da haddatar da yaro ɗan shekara bakwai ƙur'ani ya haddace ya ce ni ina ganin rashin dacewar haka imam malik fatawarsa kenan aka haka me yasa saboda kun ga abdullahi dan umar an ce a shekara takwas yana hadda suratul baqara dan sai ya fahimci ma'anar sufyanu sauri wata magana da yi wadda ni ita ce ta tsaya mun kuma take bani sha'awa kan irin matsalolin nan na alarmomi shine wannan aya wata ran da ya ja sai ce tana ba shi tsoro qul ya ahlul kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil ya ce abin da ake nufi da ikamatuha ne fahimtarta sai kuma aiki amma ba karatun ba imamu ɗarɗushi shekararsa 530 da barin duniya a shekararsa 500 watan bayan hijira da shekara da talatin yaros ke na yau rabon shi da duniya kusan shekara 900 yi wata magana ƙarƙashin ayan nan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya yace ma'anar amani anan shine ne ha kawai a cikin yahuda akwai jahilai ba abin da suke sani na abin da Allah ya saukar musu na littafinsu illa amaniya sun dai iya karantawa amma ba san ma'ana ba ba kuma su fahimtar ma'anar wallahi waɗannan mutane taso wasu an samu matsala kun ga kamar yadda imamul qurtubi ya ce a karkashin hadisin nan da ya kawo da manzon Allah ya ce wanda zai wuce gabe wa mutane limancin sallah shine aqra'uhum likitabillah ya ce to magabata ba su fahimci wai wanda ya iya karatu ba kawai domin cikin waɗanda karatun kawai suka haddace zamanin annabi ba wanda annabi ya sa limanci bayan bashi abubakar yake sawa ya rinka kama ganganu cewa abubakar su da kan sun ce afqahuna ashe ma'anar su suna ɗauka wanda ya fi fahimtar addini ba wai tsura karanta ƙur'anin ba jama'ar musulmi lokacin da aka fara wannan matsalar wallahi malami a nan na yi matuƙar mamaki domin alhamdulahi a nan ina karanta da littafin ulwa na tarbiyatul aulad ya kawo maganganu game da tashi a karatu kuma ya tsoratar game da barin 'ya'yan musulmi a madarisul ajnabiya ko kuma ma'ahad na tabshiriya to ga abin da su suke nufi su ga abin da suke nufi ko shi bakar abu zaidi cikin wancan littafi nasa lokacin da matsalar nan ta taso da muka je mai dubu tun da na dawo nake ta kallon abin sai na tsaya na samu wani littafi bayan karanta sa tarihin shigowar musulunci najeriya cewa birnin kano an tabbatar da fiye da shekara dubu akwai mutane na rayuwa a wurin a wannan lokacin da al'adunsu da ɗabi'unsu da tsarukan gudanuwarsu har sun san sibulo na ƙasa gini su shiga ciki su zauna wanda sai na hada da wani ni tarihi da na sani shekara ɗari shida zuwa bakwai bature babu abin da ya sani na ilimi duk inda ka ga bature bai san ilimi ba inda na kimiyya ko fasaha ne musulmi suka ɗauka suka kai masa za ka yi mamakin maganar ayi za ka iya cewa imamul bukhari ai bature ne ko to amma wannan irin kimiyyar da fasaha musulmi ne suka kai ta yankinsu to a daidai wannan lokacin ni sai abin na rasa gane waɗannan wai ya suka gaza fahimtar waɗannan ilmomuka ta ina suka taso lokacin da musulmi suka ɗau wannan ilimin za su kai ma turawa don turawa sun karɓi ilimin daga hannun musulmi wannan sai mai da turawan suka zama musulmi a'a dan ya birkice yanzu su ta tura sun samu ilimin mu mun je za ansa daga wurin su dan mu karɓo asalin abun wannan sai birkitar da mu kuma zama kafirai to waɗannan watan fuskoki ni sai na ta kallon su na ce to gaskiya abin da ya haifar da wannan matsala wallahi tallahi jama'ar musulmi da yawa matasa sun tashi suna karanta alkur'ani amma ba irin yadda magabata suka fahimci su karanta shi ba ba aya da za a yi ma mutum hujja da ita ba kuna jin maganganun da mala ya faɗa a nan a'a wane ne ya riga ka fahimtar yadda kai ka fahimta a aya Allah dai annabi ya saukar ma kuma annabi ya nuna Allah yadda da sabai kamar yadda na sun Qur'ani ya nuna sannan karnonin da manzan Allah ya nuna su ne suka fi wanda ko da kana da fahimtar da za a ce daidai ce to amma dai fahimtar da aka yi a wancan karnukan ai dole tafatin da su da nasi ya tabbata sun fi ballantana ƙa'ida ta ahlus sunna musamman masu ban manhaji na salafiya duk ayar da ka kawo je ka ayar ƙur'ani amma wayar ga ka fahimta abin da ka fahimta a ciki wannan shine turki ko kuma ita ce igiya da za ka ɗaura duk wanda zai ruɗa ka addini saboda haka ya jama'a ya ku taron matasa alhamdulillahi a nan zariya wannan da'awar dai kamar ma dai mu Allah bai sa mun santa ba dan za a ta gaba ɗaya garin nan a ce ka nuna mutum ɗaya ba za ka nuna shi ba ban ce wai babu ba amma ni ban sani ba wannan sa abubuwan nan ni da na ta kallon su da kuma yadda na ga mutane sun tsaya sai na ga wajibi ne mu gode ma Allah kan irin wannan abu da duk irin wannan matsalolin in suka taso sai ga Allah ya baki mutanen garin nan duk wata hayaniya in ta taso ɗazin nake gaya ma wasu na ce ban fahimci hikimar kusan wata uku in kullura, duk malam galibi in ya zo karatu sai ya ko magana shirin kai ban fahimci kima ba a ashe wutar rigima ce za ta tauni sai zamana kafin su bayyana a san su an riga an bayyana mu mutane su waye su har kuma an bayyana a ƙidarsu da yadda suke sannan mutane sun kyamatu daga su suna bayyana to dama an san ko su waye to wannan ya zama wajibi mai godiya a ga Allah na wannan tunani da Allah ya sanya wa shi malam na saurin a takin abu min ya shigo ya kan mutanenmu to gode ma Allah kuma ina ga waɗannan su ne dai to gaskiya saboda Allah waɗannan bayanai na ji daɗin su kwarai da gaske daga ciki akwai abubuwa guda biyu da nake so in ba da ƙarfi wajen tsokaci abu na farko shine wato kaucewa game da karantar da ilimi na addini a bisa tarbiyyar salaf abinda matasa suka rudu shine waye ya haddace qur'ani a maganar da ka kawo ta Abdullahi dan Umar ya shekara takwas a cikin haddar suratul Baqara na rantse da Allah ne zan iya haddace suratul Baqara a cikin wata daya insha Allah to amma me yasa Abdullahi dan Umar sai a shekara takwas ashe ba irin haddata bace haddata zuƙu ce fa zuku falan nazidakum shine matsala yawa yaya abdullahi dan umar zai shekara takwas yana hadda suratul baqara tsakani da Allah jama'a sadda nake hadda qur'ani kullun aya 50 nake haddacewa to ashe kaga ko nace zan haddace baqara a kwana nawa zan haddace ta duka duka a kwana biyar za ta haddatu ashe ba irin wannan haddace ta salaf ba kenan ashe waɗanda suka yi ta haddatar da mutane alqur'ani ne suka yi misleading a yi haƙuri da wannan statement ɗin suka kuskurantar da mutane game da hanyar da ta kamata a haddatar da alkur'ani so ake dukkan aya da za a karantar da kai a tsaya a yi maka bayanin ta yanzu tafsirin alkur'ani ne muka ce zami tafsirin alkur'ani nan na ce zami ala tariqati salaf ala tariqati alqudama tariqatu salaf tariqatu alqudama tsayawa za a yi fici fici da aya to amma tariqatu almutaakhirina so ake nan da nan a sauka ba lallai a fahimta ba ba lallai a iya komai ba amma abin tambaye shi ne matasan salafiya ko matasan ahalus sunna a shirye suke a karantar da su ilimi a bisa manhajiya ta ahalus sunna ni ina cewa ba a shirye suke ba sai dai sun ce insha Allah ne kadai abin da yasa kuwa idan ka ɗauko kana yanzu karatun sahihul bukhari muke anan ran da za mu yi muƙaddimar karatun sai da na ce za mu rinka bibiyar sharhohin sahihul bukhari da duk yadda ta kama amma za mu ba da ƙarfi a fatuhul bari da barudin al'aini umdatul qari idan aka zo a karanta hadisi ɗaya hadisi biyu in na buɗe sharhin sai ga wani ya sa kasala shi ya ƙosa ne a ci gaba da hadisan kawai amma maza a sauka ko kun fahimta jama'a yanzu ka zo ka ce misali yanzu a darul hadis yanzu ɗaliban ban fara musu karatun alkur'ani ba me yasa an aka ce za a fara za a bi tsarika ne ta kudama in aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ba mamaki wannan wannan wannan jumlar guda daya ta'awuzi ko ba mamaki mai wata guda ana fici-fici da ita a ɗibi ilimi a ɗibi tarbiyya a koyi aiki a yi aikin sannan a ci gaba amma in wani ya san cewa in an zo eh na sassar da akwai aya kwaya ɗaya a wurin can da muka yi mata tafsirin ko kwana goma sha bakwai ne wani watan azumi ba na mantawa wasu daina zuwa suka yi saboda in aka zo yau sai a ce aya zai maimaita sai kuma ka ji ya hau wani sharhin daban tunda shi aya dama tunda ya riga ya ji ta to ba kenan ba ya bukata wannan ba haka bane wannan hanyar da aka ce za a karantar da mutane asalin wannan tariƙa ta salaf wajen karantar da ilimi ta yi karanci a najeriya waɗanda suka je suka koyo suka zo suka ce za su karantar da mutane sai ga ɗaliban ilimi su ce a ah, malama na makarantar shi tuni an sauke bulogul maram malama na makarantar shi tuni an sauke muhtarul ahadis eh amma so ake a karantar da kai ka gogu don kar a samu matsala irin wannan sannan ilmomin nan na usul mutane ba sa son su sune malam Ja'far yake ishara ko da aboko din ba a son sciences ba a son social sciences galibi mai mutane suke so suna son abin da yake wu wu wu wato mutane sun rodu da cewa da zaran ka haddace alqur'ani ana ce maka malam ana ce maka alrama ana ce maka kaza don ko magana ce ta tayi sai a ce ah, ya haddace alqur'ani ne ai bai haddace alqur'ani ba wannan abin yake ingiza wasu matasa duk su watsar da komai sai je sai ta hadda alqur'ani in ya haddace qur'anin kuma madadin ya dawo ya koyi ilmomin da za su taimake shi wajen fahimta alqur'anin nan kuma an dora mishi girman kai cewa ai malamin da zai karantar da kai ilimin usulul tafsir din shi bai haddace qur'ani ba me za ka je yurin shi tsakani da Allah haka ne ko ba haka ba wannan shine abin da ya dilmiyar da jama'a wannan kenan mu sake dawa matsala ta biyu da nace ina da mulahaza akai wannan aƙidar ta shigo garin nan kamar yadda malam Musa ya ce bai sani ba amma mu da muke bacci da ƙwaya ido ɗaya tunda bayanan da na rinka muku akan Maiduguri ya akai na san halin da Maiduguri take ciki ba zan san halin da Zaria take ciki ba ne an ce in yi listin din su da anguwannin su dun na sani nan zami darasi muna tashi na yi magana sai wani yau tek sai zagi ubana a nan yan nan garin yan nan abin nan muna yin darasi nan in ne magana su ina tafiya wani lokacin da na buɗe wayata nan ya rubuto text ya zagi ubana akan wannan maganar da na yi yan nan garin akwai su suna nan mun san su suna jin tariki cewa Muhammad Yusuf sai suka zo suna son kama kafa wai a zauna wai a yi musu bayani game da wai Muhammad Yusuf wayanzu suna son su san kowaye shi su suka gayyato shi garin nan Ya wa'azi duka local government nan guda biyu ina gaya muku i am very intelligent da ran da nazo kaddamar da da'awa din nan na ce muku na shirya jama'a ina nufin na shirya din nan akwai maganganu da yawa kana nan yanzu ran da na tashi zan yi tarihin ka sai kare na kanka sai in baka da alaka da abin da muke son mai magana akai dan haka wannan da'awar sun zo da ita garin nan amma malam ja'afar ya yi analyzing ya ce idan da'awar ta zo wurin da ake karatu a guje take fita a nan ɗin sun karɓe ta amma ba ta yaɗuwa a garin nan kaduna suke tafiya tallanta da dakwanta nan dattijon nan yake zama wanda yake zuwa daga kaduna kullum ya zo sai ya yi ishara sai in kawar da abin kamar bana ba shi fuskar ya yi magana cewa 'yan garin nan ne suke zuwa suna tare yaransu a kaduna suna tsine wa mala abubakar gumi albarka in kuka lura daga wata biyar zuwa yanzu da wahala yanzu in yi karatu ban kawo wani tarihi na mala abubakar gumi ba ina ina kishiyanta waccan da awan ne sai na lura ba a san mala abubakar gumi ba ne har za a samu wani gaula ya zo yana zagin mala abubakar gumi ya ce wai mala abubakar gumi ya ƙara rayuwar shi a banza bai yi jihadi ba a ina haka ce mala abubakar gumi bai yi jihadi ba waye ya jihadi fiye da jihadin malam bakar gumi menene matakan jihadi a musulunci imani da ilimi malam bakar gumi yayi aiki da ilimi malam bakar gumi yayi yadawa da da'awar ilimi malam bakar gumi yayi malam bakar gumi yayi wannan an karba ko ba karba ba an karba an tashi an yaki malam bakar gumi akan an ki karbe ba a yi ba dan me malam bakar gumi zai tashi ya dauki makami to amma su da yake wawaye ne abinda aka fassara musu jihadi shine me a dauki makami me yasa ne laccar cewa jihadin dan hudu ba hawan daushe ne? ba dan in ruguza irin waɗannan tunanin ba su turawa da yan boko cewa suke dan hudu ne bufulata ne ne shanun shi suka kare da kuɗi sai zautu ya tashi yana ta bubbuge masu mulki Hausawa yana dasa yan uwan shi Fulani dan haka duk ƙasar Hausa ta waye gari ainihin ta zama yan uwan shi ne Fulani ƙaryar da 'yan tarihin boko suke cewa kenan su kuma 'yan arabiya an aka tashi sai a ɗauko musu 1804 ɗin nan da ɗan fodiyo yaƙi sai a ce ai ɗan fodiyo kawai yana zaune ne ya tashi kawai ya ƙaddamar da jihadi sai muka ce ɗan fodiyo matakin farko imani da ilimi da aiki da ilimi da yaɗa shi abin ɗan fodiyo yake kenan sai aka ce a tashi a kashe shi a yi kaza shi ne ya tashi ya kara kanshi ya tashi ya kara kanshi ko ya ci gaba da karantarwa shin jama'a wannan bayanin na yi shi ya fi shurin masaki ko ban yi ba me muke ta ƙoƙarin mutane su fahimta su fahimci mu muke cewa za a yi jihadi mu muke cewa ayoyin jihadi amma sai mu ce me ma'anar kaza me ma'anar kaza me ma'anar kaza dan haka da'awar ta shigo nan garin amma bata samu wurin zama bane kuma daga cikin abubuwan da suka taimaka mata ta shigo nan garin ba irin abubuwan da suka taimaka mata bane a wani garin sabanin yadda ake zato shine a wasu garuruka zaunar da mutane ba a karantar da su a wasu garurukan matsalolin zafin kai da makamantan haka a nan garin matsalar farko da